This is the voice of America. The following program is in Hausa. ta da fatar wani lami lafiya sashen hausa na murya amurka ke turbin ku ga shirin sanadaran nan a kan mitoci da dama da suka hada da mita 20 da 26 da 31 da 42 da masu 61 a jihohin nijar ana jimu a gidajen rediyon fm na amfani da sarauniya da fara da noma da dalo da kuma niyya a duniyar gizo ta intanet kuma a voahasu.com da sashen hausa.com jama'a mun ji daɗi da kuka samu damar cako tashar mu a wannan dare ali mustapha sakwato ne ta da halima jimrau wacce bayan ta gama baku labaran duniya za mu kawo muku shirin mu tattauna tare da sallama a gare ku da fatan yanzu ma kuna nan lahiya ga labaran duniyar mai karanto muku su halima jimrau Gwamnatin ƙasar Najeriya ta ce a makon da ke tahe idan Allah kai mu take shirin fara tattaunawa da ƙungiyar Boko Haram akan sharɗan sakin 'yan mata 'yan makaranta fiye da 200 da ƙungiyar Boko Haram ta sace tun a cikin watan Afrilu. Ranar Juma'a ɓangarorin biyu suka cimma jituwar tsagaita wuta. Wani babban jami'in hadar shugaban ƙasar Najeriya Hassan Tukur ya shaida ma sashen Hausa na murya Amurka cewa 'yan tawayen sun amince da gundarin bayanin sakin 'yan matan 'yan makaranta. ana kuma kyautata cewa ranar litinin za a ci gaba da tattaunawa a kan batun a kasar chadi daga bangaren boko haram dai babu wani bayani a bainar jama'a game da waɗannan bayanai To sai dai rahotannin sabbin har haren da aka kai musu ƙauyukan Borno a jiya Juma'a da kuma yau Asabar sun haifar da surutan cewa har ma ƙungiyar ta Boko Haram ta fara saba mai yarjejeniyar tsagaita wutar da aka kulla. To amma babban jami'i mai kula da hulɗa da jama'a a fadar shugaban ƙasar Najeriya Doyin Okupe ya shaida mu murya Amurka cewa da amincewar shugabannin Boko Haram aka yi tsagaita wutar. Sannan ya ce wasu mayakan da suka ware kansu waɗanda watakila ba su samu labarin tsagaita wutar ba su ne ke aikata irin waɗannan hare-hare. Wani ɗan jarida mai aiki da murya Amurka ya ce hare-haren sun hallaka mutane 40 akalla. A ranar Juma'a, hafsan hafsoshin sojojin Najeriya Janar Alex Bade ya ba da sanarwar cewa an cimma yarjejeniyar tsagaita wutar da 'yan Boko Haram sannan ya umarci illahirin shugabannin sojojin Najeriya da su yi aiki da ita. To sai dai shugaban ƙasar Najeriya Gullag Jonathan ya sha suka da caccaka a ciki da wajen Najeriya saboda yadda sojojin ƙasar suka kasa ganin bayan 'yan Boko Haram, amma tukur ya ce An ƙaddamar da matakin sulhun kuma gwamnati za ta dukufa ta yi iyakacin ƙoƙarinta domin magance matsalar Boko Haram. Jami'an gwamnatin kasar Jamhuriyar demokradiyyar Congo sun ce waɗansu da ake zargin cewa 'yan tawaye ne daga ƙasar Uganda sun kashe mutane 21 akalla a Kivu ta Arewa a ƙasar ta Congo. Kamfanin dillancin labaran horon shi AFP a takaice ya ba da rahoto a yau Asabar cewa akasarin waɗanda aka kai ma harin cikin dare aka kashe su mata ne da kuma yara waɗanda aka daddatsa kuma aka yi ma duka da sanduna har suka mutu. Harin ya wakana ne a tazarar kilomita 45 daga ƙauyen Beni inda aka hallaka mutane 26 a farkon wannan mako. Hukumomin ƙasar dai suna zargin 'yan tawayen Uganda da kai wannan harin shi ma. Hukumomin gwamnatin kasar jamhuriyar demokradiyyar Congo sun ce a yankin kan iyakar gabashin kasar 'yan tawayen kungiyar Allied Democratic Forces ko kuma Force Democratic Alliée suke gudanar da ayyukansu duk da kasancewar sojojin Majalisar Ɗinkin Duniya da sojojin gwamnatin kasar ta Congo a wurin. Game da wannan hari na baya-baya dai babu wata sanarwa daga Rundunar Sojojin Majalisar Ɗinkin Duniya wadda ke aikin kiyaye zaman lahiya a ƙasar ta Congo. Labaran duniya ake saurare daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban ƙasar Amurka Barack Obama ya yi kira ga Amurkawa kar su bari batun Ebola ya je wasu cikin ɗimuwa ko tsoro kuma ya bukace su da kar su zugugunta al'amarin yadda yadda yake. A cikin jawabin shi na sati-sati ga 'yan ƙasa, Shugaba Obama ya ce watakila za a samu ƙaruwar ɓullar cutar jehi-jehi a cikin ƙasar Amurka, amma ya ce ya tabbata jami'ai suna iya yin rigakafin ɓarkewar cutar a cikin ƙasar. Ya ce mutane ukun da aka samu da cutar Ebola a cikin ƙasar ba su isa a ce cutar ta ɓarke ba ko kuma ana annobarta a cikin ƙasar ta Amurka. ya zuwa yanzu dai mutane 4,555 ne suka mutu sanadiyar cutar ebola a kasashen gine da liberia da kuma saliyo a yankin yammacin afirka shugaba obama ya ce amurka za ta ci gaba da shigewa gaban kasashen duniya ta jagoranci ayyukan dakile cutar daga mahwarinta ko kuma daga tushenta sannan shugaban na amurka ya watsi da kiraye-kirayen da wasu 'yan majalisar dokokin ƙasar ta amurka suke yi cewa ɗauki matakin haramta zuwa yankin Ya ce a zahirin gaskiya yin hakan na iya rikirkita al'amarin, ya ce killace yanki guda sukutum a duniya na iya ƙara haifar da wahala wajen yin jigilar ma'aikatan jinya da kuma kayan aiki zuwa can. To Halima ta kawo muku labaran duniya daga sashen wasan Murya Amurka a Washington DC. to ina fatar kun shirya fa domin lokaci ne da za mu shiga zauren na mu tattauna Masu sauraron mu Assalamu alaikum kuma barkamu da sake saduwa a wani sabon shirin na mu tattauna. To yau ma dai ga shimfiɗar shirin kan yadda ta kaya a Najeriya a tsawon mako mai wucewa. Tsohon shugaban mulkin soja a Najeriya Janar Muhammadu Buhari ya yanke tikitin tsayawa takarar shugabancin kasar a zaben shekara ta 2015 mai zuwa a wani gagarumin gangamin bayyana a aniyar tashi a Abuja. Janar Buhari ya ce ya yanke shawarar sake tsayawa takara a karo na hudu ne saboda la'akari da kuma baya da kasar ke fuskanta da suka hada da taɓarɓarewar tsaro da tattalin arziki da ma yanayin rayuwa baki ɗaya. watanni shida ba labarin 'yan matan Chibok fiye da 200 da 'yan kungiyar Boko Haram suka sace ya sa 'yan kungiyar fafutukar dawo da 'yan matan wato Bring Back Our Girls gudanar da wata zanga-zangar lumana tare da yin tattaki zuwa fadar shugaban kasa domin kara zaburar da gwamnati da ta kara kaimi wajen ceto yaren. Mataimakin gwamnan jihar Niger Alhaji Ahmad Musa Ibeto ya bayyana kudurinsa na tsayawa takarar gwamnan jihar yayin da gwamnan Babangida Aliyu kuma ya nuna sa ta tsayawa takarar sanata. An sami takun saƙa tsakanin gwamnonin PDP da shugaban jam'iyyar na ƙasa Ahmad Adamu Mu'azu a daidai lokacin da gwamnonin da ke wa'adin mulkin su na biyu suke buƙatar jam'iyyar tasu da ta basu tikitin musamman na tsayar da su takarar sanatoci ba tare da zaɓen fidda gwani ba abinda shi kuma shugaban jam'iyyar ya ce ba ta sabuwa bindiga a ruwa. To sai dai a jihar Gombe jam'iyyar PDP ta yi muwafaka ta amincewa da gwamnan jihar Hassan Ibrahim Dan Kwambo a zaman dan takarar gwamna a shekara ta biyar domin ya yi tazarce. 'Yan takarar mukamai daban-daban na jam'iyyun siyasa a Najeriya sun koka akan tsadar takardun cikewa na neman tsayawa takara abinda suke ganin zai iya haifar da illa ga demokuraɗiyyar ƙasar. Wani fada da ya barke tsakanin Fulani da 'yan banga a kankara ta jihar Katsina ya yi sanadiyar rasa akalla rayuka biyar da kuma kona kasuwar garin. To sai dai hukumomin tsaro a jihar ta Katsina sun ƙi su yi magana da 'yan jarida akan lamarin. ita koronar 'yan sanda jihar oyo cewa ta yi nasarar kame fiye da motoci 40 da 'yan fashi da makami suka kwace tare kuma da kama makamai da awaki da ma wasu da ake zargin 'yan fashin ne wani jami'in kungiyar boko haram ɗanladi ahmadu ya ce kungiyar ta tsagaita buɗe wuta kuma a shirye take da asasan ta cike ko har da musayar fursunoni da gwamnatin najeriya to sai dai kungiyar na buƙatar shigowar gwamnatin ƙasar chadi a sasantawar ta da gwamnatin ta najeriya Ministoci bakwai da suka hada da na watsa labarai labaran mako da ministan lafiya Onyebu Cicuku sun yi murabus daga mukamansu. Wannan ko bai rasa nasaba da umarnin shugaban kasa Goodluck Jonathan na wa'adin ashirin ga wannan watan ga duk wani jami'in gwamnatin Sada ke son tsayawa takarar wani mukami da ya yi murabus. Daga ƙarshe an raba gari tsakanin hukumar ƙwallon ƙafar Najeriya da mai horar da 'yan wasan ƙasar na Super Eagles Stephen Keshi bayan takaddama da cece kuce da aka daɗe ana samu tsakanin kocin da kuma hukumar. daga ƙarshe an sallame shi tare da mataimakansa inda aka maye gurbinsa da tsohon koci sha'ibu amadu a zaman na wucin gadi murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria haka fa to yanzu za mu nufi mu na tattaunawa zauren namu na jaskwata yamma da bauchi inda wakiliyarmu Zainab Babaji ke jagorantar wata tattaunawar fayyace juna da kuma daɗa kyautata dangantaka tsakanin makiyaya da manoma. To, Mr. Daliop, na lura cewa satan shanu yana ɗaya daga matsalolin da suke kawo tashi-tashin hankali ba wai na ce lallai birom ne masu satan shanu ba tunda akwai waɗanda aka taɓa kamawa ɓarayin shanun nan akwai birom akwai fulanin masu karan kansu da waɗansu sauran ƙabilu yaya kake ganin za ku magance wannan batun satan shanu to na gode uh, gaskiya batun satan shanu mu mutane mu masu na da shanu musamman mutanen fan da foron in fa kwanakin baya a faron kaɗai an sata shanu mutanenmu sun kai kusan 700 a fan ma ya fi haka so mutanenmu ma suna da shanu ma muna kiwon shanu sai a waye gari ana ta sace-sace kamar yadda na fada in dai har fulani za su ba mu goyon baya za a iya zona da su mu totona in fact a yi banga don a kama wayanda suna irin wayan abubuwa kwanakin baya mun ji an kama wayansu amma da mun bincika sai mun duba yaranmu da an ce an kama su ashe ba sata ne sun yi ba so ka gani an kama the wrong people kin to amma inda za mu ya mu zona da su fulani a yi banga na tabbatar muki cewa za a iya kama wayanda suna wayan abubuwa. Hmm. to alhaji badejo a wato cinye amfanin gona na manoma yana ɗaya daga uh, wato abin nan da ke janyo wannan tashin hankali saboda sau da dama za ka ga su manoma na kukan cewa an yayyanke musu amfanin gona ko kuma an sa shanu idan sun yi magana sai ya ta da hankali wani mataki kuke ɗauka wannan ɓangaren Eh, muna ɗaukan matakai daban-daban a kan wannan ɓangare ɗin wato sa nake gaya miki cewa ina ƙoƙarin fahimtar da ke sauran masu sauraronmu cewa wato eh, akwai 'yan ta'adda fa a dukkan ɓangarorin wannan 'yan ta'adda su suka addabe mu ni baran iya cewa eh, cikin fulani a ce babu 'yan ta'adda ba amma akwai 'yan ta'adda cikin bangaren kamar yanzu batun da yake cewa an kama eh, fulani da birom da sauran kabilu daban-daban a harkar satin sano wayanna me za a kira su za a iya kiran su 'yan ta'adda ne wanda ba sa son zaman lafiya in dai har satan ya tabbata a kawunansu amma har kullum muna kokari mu yi ya za a yi domin da cewa fulani a duk inda suke a fadin najeriya ma ba ma filato ba ya za a yi su zauna lafiya amma kuma an taba kama wasu mutane mutanen nan suna ɗauke da kayayyaki sun sa kayayyakin fulani sun je suna onawa mutane gidaje a jihar nasara har aka, kama su aka gane cewa ba ma fulani ba ne amma duk gaba daya a duk yan da kin gansu da sauransu zaki ce fulani ne to kin ga wannan gurub din yan ta'addan nan to dole ne hukumomi su tashi su taimaka ma wa'anda suke so su taimaka wa ƙasar nan a zauna lafiya muna iyakacin ƙoƙarinmu amma duk iyakacin ƙoƙarinmu akwai iyaka duk irin sarki ko da ma sarki zai yi kokari akwai inda sarki zai kasa amma gwamnati ita ce haƙƙin al'amarin ya rattaya a wuyanta idan gwamnati tana so rigingimun nan gaba su su tsaya a lokaci guda in aka samu su a gabanni suka mara ma gwamnati baya rigingimun za su iya tsayawa amma idan gwamnati ta tsaya tana kame-kame menene kame-kame sai a ɗauko wanda ba masu gaban biron ba ko kuma wanda ma biron suke gaba da shi daga cikin biron din a ce shi ya zo a zo a zauna a yi zaman lafiya a jiya nemo wani wanda fulani ba su taba sanin wannan mutumin ba ko kuma fulani ba su yadda da shi ba a ce a zo a kawo shi a zauna kin ga ba a nemo hanyar zaman lafiya ba amma in har ana so a yi irin wannan abubuwan domin abubuwan na su magance wallahi wata ran dole sai an nemo biron wanda baya jin hausa sai an nemo biron wanda baya jin turanci sai an kawo bafulata ne wanda wannan bafulata ne bai san kome ba in ba sanunsa ba idan aka fara jakulo irin waɗannan mutanen ana sa su a jikin gwamnati ana eh, jawo su to za a iya jin wasu matsaloli ko kuma za a iya fahimta ma ainihi mai ke damunsu amma a nawa fahimta dai a yanzu a duk al'amuran akwai rudani ciki babu wanda zai iya baki tabbacin ainihi abin da yake faruwa to birom suna gudu fulani suna gudu ya ce yanzu an sata sanu birom kusan 700 da wani abu fulani an sata sanu kai a wannan ma satin fulani suna kuka an sata saniya 500 to da allah waye suke sata wannan sanu kin gani ya kamata a duba da kyau wanda kuma za kamata su duba nan hukumomi suna nan wanda za su hada da birom din da fulanin a hada a zama abu daya a bincika wannan al'amarin a fahimci ma me yake faruwa kuma ina ne za a fuskanta amma har in ba wai an ɗauki irin wannan ƙwararren matakai ba don ni na tabbatar a duk inda ake rigingimu na wallahi zaki ga al'ummomi zaki gani akwai inda suke da fahimtar juna suna zaman lafiya a sakankanin su to me yasa ɗaya bangaren ake kuka to a bincika wannan abubuwan ana fahimta to mr dalio barin da wurinka um, akwai wani abin lura kuma na cewa kamar yadda ya yi magana gwamnati tana da haƙƙin uh, sasanta jama'a ko kuma a samu zaman lafiya uh, kai menene ra'ayinka maganan da ya yi daidai ne rayukan jama'a da a gan cewa jama'a ana zaman lafiya na hannun gwamnati ne don m na gwamnati kenan amma abin da yana ba mu mamaki gwamnati sun tura stf sojoji a kowane koye a koyukanmu baki daya mu a yanzu haka ba mu ga amfani su ba saboda a lokaci da yawa da ana kashe-kashe nan akwai wanda ba su mutu ba amma an doka kamar su mutu sun gan sojoji kiri-kiri suna kashe mutanenmu an su ne ya kamata an tura su don su lura da lafiyanmu a gan cewa an sasanta wayan abubuwa amma abun yana ba mu mamaki jalla allazi wahidu Muhammadu. Sai kun kaka ya fe mana. Ya rabbana majidu ya ilahuna ahadan. Mama mana ya ilahu almahdi. Lallai kam sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ci gaban wannan tattaunawar. Direct from Washington. To yanzu za mu shiga babin sauraron jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. kan hanya mafi dacewa ta ceto arewar daga matsalar tsaro da zama rabatsa. Yau dattawan da za su sake yin mana jawabai su ne rabaran kanan bulis sabo na majami'ar Anglican Ikara Diocese da shugaban majalisar malaman addinin musulunci na jihar Kaduna Sheikh Usman Abubakar Babantini ga Sheikh Abubakar Babantini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Wabada assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Sunana Usman Abubakar Babanti ne, eh, babban limamin Juma'a na masallacin NNPC Kaduna, kuma shugaban majalisar malamai da limamai ta jihar Kaduna. Da farko mu fahimci cewa ka eh, fahimtar juna da zaman lafiya shine muhimmin al'amari. Alal hakika addinan nan guda biyu kowannensu ya taho da ka'idojinsa kuma kowane daga cikin ɓangarorin nan guda biyu musulmi da kirista wadda su ne mafi yawa a ƙasar na najeriya kuma kowane yana da dokoki da a ce ya waje ba gare mu wato kowa ya da dokokin littafinsa kuma idan aka bi dokokin littafi wato za a sami salama kuma za a sami zaman lafiya wato dangane da abubuwan da ke faruwa a cikin wannan yanki namu arewacin najeriya alal hakika ba da daɗi ba da daɗi ba da daɗi ba da daɗi ta fuskan shari'ar musulunci ba da daɗi ta fuskan maslaha ba da daɗi ta fuskan zamantakewan al'umma saboda haka ya waje ba gare mu mu jawo hankalin juna ko ko mu dawo akan hankalin mu farko idan wani abu ya faru wanda yake ya kamata maimakon mu ɗauki matakin faɗa ma juna ko kuma yin faɗa da juna to da farko tukuna mu ɗauki mataki na tattaunawa a bangarorin addinan nan guda biyu kowanne na da shugabanni to a ɗauki mataki na tattaunawa kuma a shauran ƙungiyoyi kowane daga cikinsu yana kan fahimtar sa ne ba cewa muna zargin ƙungiya kaza ko ko ƙungiya kaza kowane na aiki ne akan fahimtarsa amma ga abin da muke ba da shawara a matsayinmu na malamai shine duk abin da za ka yi to ka bincika yadda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi in kai musulmi ne da kuma yadda sahabbansa suka tafi da al'amari in kai musulmi ne domin a ka'ida musulmi yana da mataki ɗaiɗaiɗaiɗai har guda uku akwai mataki na farko wanda ya duba kanshi tukuna ga cewa yana wajen da yake shi kaɗai ne ma'ana babu wani wanda ke ba musulmi ba a wajen ko kuma a a ce akalla casa'in cikin ɗari dukansu musulmi ne to irin yadda dokokin Allah da dokokin shari'ar musulunci yake a irin wannan ƙasa ko kuma a irin wannan mutane yakan zama wato ya bambanta da shaura akwai ƙasa inda za ka iske kuma wato tana wa rabi musulmi rabi kirista ko kuma rabi ba su da addini rabi kuma musulmi ko kuma rabi a samu an yi eh, ana zaune a cakuɗe to irin wannan ƙasa shi ma akwai ƙa'ida wadda shari'ar musulunci ta shimfiɗa musulmi ya zauna a cikinta kuma ya hulɗa da mutanen cikinta akwai ƙasa wacce take a gaba ɗayanta ta wadda suke ba musulmi ba ne to lokacin da musulmi ya sami kansa a cikin wannan ƙasa to an shimfiɗa ga tsarin yadda ya cancanta ya zauna ko kuma ya ba a gare shi ya zauna a cikin irin wannan ƙasa to irin wannan kashe-kashe guda uku dukkansu kowanne na da dogon bayani kuma yana da dogon jawabi saboda haka muna kira ga al'ummar Najeriya wadda suke musulmi da wadda suke ba musulmi ba da wajibi su ji tsoron Allah kuma su zauna lafiya. Wato galiba abin da ke afkuwa na abubuwa wadda suke marasa kyawu mafi yawansu sukan faru daga wajen jagoranci. Idan jagoranci ya zanto aka rasa adalci to sai ka iske kowace irin fitina ta faɗa cikin al'umma. Amma da zaran an sami adalci a cikin al'umma to za ka iske wannan al'umma tana zaune cikin salama da aminci. sannan bayan adalci in an ce adalci wato ya hada da wanda ke shugabancin wannan yanki ko ko jiha ne ko local government ko kuma kasa duka ya hada da su sannan kuma sai abin da ake kira ainihin asirk amana wato gaskiya da rikon amana wajibi ne gaskiya da rikon amana ya shiga cikin al'umma nan ya hada da masu dukiya masu kuɗin ƙasa da manyan attajiran ƙasa da manya-manyan mutanen ƙasa da sauran al'umman da ke cikin ƙasa dole ne a tsare gaskiya a tsare riƙon amana to idan waɗannan abubuwa suka bar al'umma abubuwa guda uku adalci gaskiya rikon amana to wannan al'umma sai ta fada cikin yaƙe-yaƙe ta fada cikin kashe-kashe ta fada cikin tashin hankali ta fada cikin musibu mabambanta Allah ya taimake mu assalamu alaikum Shi ma rabaran kanan bulis sabo ya ce zaman lafiya da haƙuri da juna ne kaɗai mafita ga arewacin Najeriya. Salamu alaikum jama'ar arewacin Najeriya musulmi da kirista mai magana rabaran kanan bulis di sabo shekarar dashi kubau lokal gamman. Suna kira ne ga mutanen arewacin Najeriya don mu zauna lafiya da juna domin zaman lafiya shi ke kawo ci gaban ƙasa da kuma ci gaban rayuwa. 'Yan uwa 'yan arewacin Najeriya gudunmiya da arewacin najeriya ta tabarbare ga shi mutanen kudu sun daina zuba jari a arewacin najeriya mutanen waje ma sun daina shigowa arewacin najeriya yi yaran mu su samu abin biyan bukata to rashin zaman lafiya baya haifar da ci gaba sai dai masifa da kuma balahi yan ku dubi kasar ghana sun samu zaman lafiya da kwanciyar hankali gudunmiya da masana'antu suke a ghana gudunmiya da yan ghana suke walawa zaman lafiya ya kawo musu wannan da kudancin najeriya yadda suke zaman lafiya ba tashin bam ba tashin hankali masana'antun suna tafiya yaran suna da aikin yi ba su da fatara kamar mu a nan arewa to me zai hana mu mu zauna lafiya da juna mai sa da mana a cikin zuciyarmu ta da hankali ba shine abin da zai kawo mana kwanciyar hankali ba dubiya da arewacin najeriya take da rugujewa tana lalacewa masana'antunmu da ke kaduna da kano yanzu duka masana'antun nan sun daina aiki idan ka dubi waɗannan rashin masana'antu shi ya kawo wa yaranmu sun zama yara marasa tarbiyya yara marasa aikin yi sun gama karatu ba aikin yi to idan babu zaman lafiya ba babu kwanciyar hankali dan uwa musulmi ina so in kare kira gare ku mu bi koyarwar littattafai da annabawa da muke muke imani da su qur'ani ya ce ba ba imanin ka bai cika sai ka so ma dan uwanka abin da kake so ma kanka idan ko za mu bi wannan koyarwa ta qur'ani a matsayin musulmi za mu so kowa da kowa mu zauna lafiya da shi ga mu kiristoci ubangiji ya magana cikin littafi tsarki tsarki. ce ka kaunaci dan uwanka kamar kanka ba za ka so a kanka cuta ko rashin zaman lafiya ba to ka so a dan uwanka abin da zai kawo mata kwanciyar hankali wannan shine babban abin da zai kawo mana zaman lafiya mu dubi mu a baya irin sardaunan sakkwato sun zauna lafiya da kiristoci an kuma yi mu'amala an yi aiki tare an yi komai tare a je gidan biki tare a je gidan suna tare ai eh, komai in wannan na hidima kirisma waɗannan su zo in wannan suna hidima sallah waɗannan su zo muna gani ɗaya kasuwannin mu ɗaya a gonaki iyakan mu ɗaya mu da muke manoma to me zai ana mu zauna lafiya da juna kada mu biya waɗansu mutane su zo suna harzuka mu suna tada hankalin mu suna sa muna faɗa da junan mu faɗa ba shi ne abin da zai kawo zaman lafiya ba addinan nan sun hana faɗa sun hana rigima suna son zaman lafiya ne don haka ina kira gare mu musulmi da kirista mu kwabi 'ya'yanmu mu sa 'ya'yanmu kuma mu dawo mai ƴaƴan mu tarbiyya ƴaƴan mu su dawo su daina bin mutane suna yi yi yi ana ba su ɗaya naira dubu ɗaya dubu biyar kuma ina kira da shugabanninmu na arewacin Najeriya sanatoci da gwamnoninmu yan majalisar wakilai da ciyamomi ku dawo ku tare masana'antu ku kafa wasu sabbi wadda shine zai hana wa yaran mu zaman banza su daina shan kwaya suna ihu suna buge-buge suna sace-sacen kayan jama'a duk wannan rashin zaman lafiya ya kawo shi kashe jama'a addinan nan ba su yarda da cewa mutum ya kashe mutum ba domin kashe mutum abu ne mai zafi a wurin ubangiji yan uwa ina kira gare mu mai zaman lafiya domin shi ne zai ba mu kwanciyar hankali na gode mai magana raburan kanan bulus bi sabo ya kara dace Da jawabai daga dattawan arewacin Najeriya muka kammala shirin na mu tattauna na wannan satin sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya. to a gaishe kamar su suna da kokari allah kai mu sati mai zuwa din ka kamo da wani sabuwar zubarin in sake mai da masu mu ga halima ta basu labari a takaice. Gwamnatin ƙasar Najeriya ta ce a makon da ke tahi idan Allah ya kai mu take shirin fara tattaunawa da ƙungiyar Boko Haram a kan sharuɗan sakin 'yan mata 'yan makaranta fiye da 200 da ƙungiyar ta sace tun a cikin watan Afrilu. To sai dai rahotannin sabbin hare-haren da aka kai wa wasu ƙauyukan Borno a jiya Juma'a da kuma yau Asabar sun haifar da surutan cewa har ƙungiyar ta Boko Haram ta fara saba ma yarjejeniyar tsagaita wutar. To amma babban jami'i mai kula da hulɗa da jama'a a fadar shugaban ƙasar Najeriya Doyin Okupe ya shaida ma murya Amurka cewa da amincewar shugabannin Boko Haram aka yi tsagaita wutar. Sannan ya ce wasu mayakan da suka ware kansu waɗanda watakila ba su samu labarin tsagaita wutar ba ne suke aikata irin waɗannan hare-hare. Wani ɗan jarida mai aiki da murya Amurka ya ce hare-haren sun hallaka mutane arba'in aƙalla. Jami'an gwamnatin ƙasar Jamhuriyar Dimokuraɗiyyar Congo sun ce waɗansu da ake zargin cewa 'yan tawaye ne daga ƙasar Uganda sun kashe mutane 21 akalla a Kivu ta Arewa a ƙasar ta Congo. Shugaban ƙasar Amurka Barack Obama ya kira ga Amurkawa kar su bari batun Ebola ya je su cikin ɗimuwa ko tsoro kuma ya buƙace su da kar su zugungunta al'amarin yadda yadda yake. A cikin jawabin shi na sati-sati ga 'yan ƙasa, Shugaba Obama ya ce watakila za a samu karuwar ɓullar cutar jehi-jehi a cikin ƙasar Amurka, amma ya ce ya tabbata jami'ai na iya yin rigakafin ɓarkewar cutar a cikin ƙasar. Tsohon shugaban ƙasar Cuba Fidel Castro ya ce Cuba a shirye take ta haɗa kai da Amurka wajen yaƙar cutar Ebola. To gaishe ki Halimatu, jama'a abin da ya sauka kenan a wannan shiri namu wanda shine na ƙarshe a wannan rana ta Asabar. sai gobe lahadin allah ya kai mu fara daga karfe 6 na safe agogon najeriya niger kamar da chadi ko kuma karfe 5 agogon mutanen ghana sannan mu da muku da shirin na biyu da karfe 8 yanzu ka madadin duka ma'anar sashen wasu murya amurka musamman ita halima da tafere ji tafere da ya ba da umarni da injiniyoyinmu ne ne aliyu Fansa sakuto muke muku sallama ji wasu sammala <laughs> sallama <laughs> da misalin karfe biyar na a na washington sai an ma <laughs> This program has come to you from the Voice of America, Washington.